أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna 29 a watan goma watan shawwal hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da sha a watan april watan hudu shekara ta 2026 allah ta baraka wata ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci na alhaji ma'azu wanda yake a yan kaba a ɗaya jarar daura da yan turmi karamar hukumar nasarawa jihar kano a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun sharhul arba'ina na bin usaimin mai suna a talkisul mu'ini ala sharhul arba'ina muna wato hadisi na 30 a 23 kuma mun yi darasi ne a baya daga farkon karatun darasi 160 daidai a wani hadisi na 23 muna sharhin wal qur'anu hujjatul laka aw alayka qur'ani hujja ne a gare ka kai musulmi kai mai imani da ka san qur'ani da kace zaka bi alqur'ani to hujja ne a gare ka in kai aiki da shi aw alayka ko kuma ya zama hujja a kanka idan ka sani ka taki ko kamna fi sadiki a darsin da gabata mun tsaya inda kaulin muallifi inda malamin yake cewa amma nahanu mu fa na qulu yana so ya saba wa mu'tazilawa ne aqidarsu akan qur'ani cewa maganar Allah ne ko halitta ne yace to amma na hannu fa na kulu hadha al-qur'anu kalamullah sai mu ce shi wannan alqur'ani magana ce ta Allah tabaraka wa ta'ala ghairu makhluq ba halitta bane wa na kulu laysa kalamullahi huwa al-ma'ana al-qa'imu bi nafsihi ba za mu ce bazantan Allah wata ma'ana ce alƙa'in bi nafsi alma'ana alƙa'imin su ala ilmun walaisa bi kalamin cewa alamun walaisa bi kalamin to mu za mu faɗi wannan ba hatta ya takallamu bihi Allahu azza wa jalla wa nastamirru al-yawma bi qawli al-mu'allif to yau da in za mu dora mu ci gaba inda mu'allifin littafin yake cewa inna hadha al-qur'an alladhi nas'alu Allah an yaj'alahu hujjatan lana haƙiƙa shi wannan alƙur'ani wanda muke roƙon Allah ya sanya shi ya zama hujja lana a gare mu kalamun lahi haku maganar Allah ce ta gaskiya tabbat kallama bihi haqqan haka ne Allah subhanahu wataala yayi magana lafazin magana shi ne alqur'ani wa sami'ahu jibrilu haqqan kuma tabbas ne mala'ika ne yake jin wannan wato magana ta Allah haka hadisi yace idan Allah subhanahu wata'ala yana nufin wani wahayi sai ya magana da mala'ika jibrilu har ka ji sama ta yi kara a zarabatul mala'ikatu bi ajin tatika har ma mala'ikun su faɗi su suma farkon wanda zai fara tasowa shine jibrilu alaihi salam to wata mai abu jibrilu ونزل به على قلب sallallahu alaihi wa alihi wa sallama حق kuma tabbas ne mala'ika jibril ne yake saukar da shi yake kashi zuciyar annabi sallallahu alaihi wa sallama fawa'ahu sai annabi sallallahu ya kiyaye shi wato qur'anin da mala'ika jibril ya kawo masa hatta innahu kana ta'ajjal har ma dai shi annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam yakan yi gaggawa in ana masa wahayi in mala'ika jibril ya kawo sakon alqur'ani an yattabi a jibrila wajen bibitar abin da jibril yake faɗa li Allah ya futahu shay'un domin kada wani abu na abin da mala'ika yi da zo da shi ya ɓace masa sai ke saurin faɗa in ya faɗa fa allahu Allah azza wa jalla lahu sai Allah Ta baraka wa ta'ala ya ce da annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam la taharrik bihi lisanaka kada ka daina gaggawar kada harshenka wajen bibitar abinda mala'ika jibril yake gaya maka lokacin saukar wahayi ita ajala bihi domin gaggawa inna alaina jam'ahu wa qur'anahu mu za mu hada maka shi za mu karanta maka shi suratul kiyama aya 16 zuwa 17 haisu iltazama Allah ta'ala bi jam'ihi kenan Allah tabaraka wa ta'ala shine ya lazamta wa kansa hada alqur'ani wa qur'anihi da karanta shi sai ce fa idza qara'anahu fattabi qur'ana idan muna karantawa to ka bi karantawar mu mala'ika jibril yake karantawa amma sai Allah ce in muna karantawa to ka bu karantawa kenan tun da shi yasa jibrilu sai ya tsaya matsayin jibrilu kamar lokacin da aci dan wa'il shi kuma ya dauko kashi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama man yuhyil izama wa hiya waye zai raya wannan kashin bayan ya riddige kaga sai Allah ya ce awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa dan adam ba zai duba ya gani ba mu muka halice shi daga nutufa amma fa iza huwa kasimun mubin sai gashi yana husuma irin wannan ta fito na fito shahid din kai ce wa daraba lana masalan ya buga mana yake buga mana misali ai annabi yawa misalin da kashi amma sai Allah ta wada ya ce wa daraba lana masalan yake buga mana misali wannan yake nuna mana cewa idan ka taba annabi kenan ka taba Allah yanzu mala'ika jibril ne shi kuma yake karanta alqur'ani amma sai Allah ya fa iza qara'anahu Fatta fattabi qur'ana idan muna karanta maka shi ka bi bayan karantawa to karka ke gaggawar cin sabula yana faɗa kana faɗa ba sai ya faɗa sannan ka faɗa fa idza fatta fattabi qur'ana sannan sun mu ne zamu hada maka shi wajen karantawa ai qara'anahu da yace ai qara'ahu jibril idan mala'ika jibril yana karanta alqur'ani yace wa adafa qira'a wa adafa qira'ata jibril ila nafsihi amma sai Allah ya jingina karatun jibril zuwa kan sai ce qara'ana ya ce wa fa iza qara'ahu jibril ba sai ce qara'ana li'annahu huwa allazi arsalahu shine dalilin saboda Allah tabaraka wa ta'ala shine ya aiko shi mala'ika jibril da safa kuma inna alaina bayana sannan kuma alaina mu wajabtawa kanmu nauyin yin bayanin abin da muka saukan maka sai ce iltazim iltizamu min Allah azza wa jalla yanzu Allah ne ya lazamta wa kansa aujabahu ala nafsihi ya wajabta wa kansa subhanahu wa ta'ala an yajma alqur'ana ya hada alqur'ani wa an yaqra'ahu ya karanta shi jibrilu ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa an yubayyinahu kuma ya bayanin alqur'ani hazal qur'an alkarim malam da ya ci gaba da cewa shi wannan alkur'ani babban kundi alkarim mai karamci lahu fadail azima yana da falaloli masu yawa wa mimman kataba fi fadailihi yana daga cikin waɗanda suka yi rubutu akan falalar alqur'ani fadail alqur'an akwai ibnu kathir rahimahullahu yana da risala wani littafi sammahu ko sammaha da ya kira littafin fada'ilul qur'an kalala alqur'ani malam yace wa hiya mufidatun littafin yana da fa'ida da zaka same shi littafin bukhari akan fada'ilul qur'an shi qur'ani shine hablullahi almatin igiyar Allah mai kwari alhamdulillah shi yasa da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa atassimu bi hablillahi jami'an ai wasu malamai ta ce qur'ani shine hablillahi jami'an wasu malamai suka ce la ilaha illallah ne abdullahi jami'a kamar yadda ya ce inna Allah ta'ala yarba lakum salasan wa yastata lakum salasan, lalle Allah ta'ala ya yarda muku abubuwa guda uku kuma yana fishi idan kuka aikata abubuwa guda uku abubuwa guda uku da ya yarda muku ne wato an ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah kada ku sa ma Allah abokin tarayya ya halice ka danka bauta masa shine babbar manufa sannan kuma sa masa abokin tarayya shine ne babban laifi ka bauta masa to ibadar wahadahu la sharika lahu in ka sa masa abokin tarayya kuma kai babban laifi to an ta abudullahi wa la tushriku bihi shay'a sana abu na biyu وأن تعتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا kurike igiyar Allah gaba daya kada ku rarraba shine kurike alqur'ani wasu mun kace kurike kalmar shahada don kuma ita ce in qur'anin ne kalmar shahada bayanin kalmar shahada ne in kalmar shahada ce qur'ani abin da ya kunta da ma kenan to haka wa anta atasimu bi hablillahi jami'an kurike igiyar Allah baki daya wala tafarraqu kada ku rarraba sannan abu na uku na ƙarshe cikin abin da Allah yake so muku wa an tanasahu man walahu Allahu amraku ku yi nasiha ga wanda Allah ya jibinta masa al'amarin ku ma'ana shugabanni to ku yi nasiha ga wanda Allah ya jibinta masa al'amarin ku sai ukun da Allah yake fushi da su manzo Allah yake kila wa qala ce ne na ce yawo da ce ku zuko ma hura wutar baka cikin al'umma sannan kasratu su'al yawaita tambaya cikin abin da ba shi da amfani a addini Ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da na umarce ku da shi ku yi shi gwargwadon iko abin da na hane ku ku hannu ku sani ba komai ya hallaka wanda suka zo kafin ku ba sai kasarati masaili yawan tambayoyinsu wa ikhtilafihim ala anbiya'i da kuma saba ma annabawansu yana cikin abin da Allah baya so baya so mana shine kila wa kala da kasaratu su'al yawaita tambaya sai ibaatul mali kuma tozarta dukiya wani na neman ya zai ci ya zai rayu wani ya ci ya taka kai yana almubazzaranci to ibaatul mali to almuhimmu alqur'ani dai shine abdullahi almatin igiyar Allah mai kwari man tamassaka bihi asamahu Allah wanda ya rike alqur'ani Allah ya bashi kariya ومن دعي إليه ودي إلى صراط مستقيم duk wanda aka kira shi aka ce zo ka bi alkur'ani an shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici sannan yace alkur'anu hujjatun laka aw alayka din da aka ce qur'ani hujja ne gare ka kai mumini kai mai imani kai musulmi aw alayka ko hujja ne akan ka in ka saba masa yakunu hujjatun laka idza qumta ya yajibu la'u? idan ka tsaya da abin da ya wajaba game da alkur'ani to sai zama hujja a gare ka ka sauke nauyi min nasihatin na daga nasiha wani na mana ishara ne can hadisin da muka baro annabi sallallahu alaihi yake cewa wato addinin nasiha addinin nasiha ne kulna liman ijisa bai suka muka ce gawa qala lillahi sai ce wani kitabi nasiha ne ga Allah nasiha ne ga littafin Allah wali rasulihi nasiha ne ga manzon Allah wali a'immatul muslimina nasiha ne ga shugabannin musulmai wa ammatihim haka nasiha ne ga dukkanin musulmai in zaka rayu da su addini nasiha to shine yake cewa wa cewa mimma yajibu lahu min nasihati ka tsayi da abin da qur'ani ya wajaba gare shi na daga nasiha wa qad sabaqa fi hadisi fi hadisi tamim ad-dari ya gabata a cikin tamim bin aus dari radiyallahu anhu inda yace annasiyatu lillahi wal kitabi nasiha ga Allah da littafinsa wa sabaqa hunaka atan ya gabata sharhun nasiha li kitabil kitab yadda ake nasiha ga littafin Allah bal yuraju ilaihi mai zan karin bayani sai komawa wancan karatu yakunul qur'anu hujjatun laka qur'ani dai zai zama hujja a gare ka kai mai imani ke mai imani ta nasahata lahu idan ka masa daidai idan nasiha shine daidai in ga mutane ne nufar mutane da alkhairi shine nasiha wa yakunu hujjatun alaika? kuma sannan qur'ani zai iya zama hujja akan ka lam tansa lahu idan baka yi masa nasiha ba misalu zalika malai ce ka in bakka a duhu kwatankwacin wannan qaulullahi ta'ala faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce wa aqimus salata ku tsaye da sallah limadud dini kenan ginshikin addini farkon aiki a musulunci wanda ba aikin da ke gaban sallah farkon hisabi a filin alkiyama awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati salatu farkon abin da za a yi bawa hisabi da shi a filin alkiyama shine sallah in ta yi kyau tun daga kanta a yi masa bishara in ba ta yi kyau ba sauran aikin su ma ba za a duba ba kudin gora za a yi musu mala'iku su ce fa huwa limasu suwaha abu yau shi wanda ya tozarta sallah duk girmanta to abin da bai kai ta ba ai zai tozarta me za a duba kuma bayan sallah bayan ya duba mafi daraja ya tozarta to ɗaya ce daga cikin ɗaya kurkun na musulunci guda biyar Wa'atu zakata to kaman Allah ya ce ku tsaye da sallah ce ku ba da zakka da kalmar zakka tana nufin tsarkakewa abinda da ba da shi ne dukiyarku za ta tsarkaka kenan abinda idan kun bai shi ba ku fitar da shi ba to dukiyarku ba ta da tsarki me zai iya faruwa ko duniya ko lahira total bakara aya ta 43 kuna rajulani yace to ana mu dauka ga mutane guda biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin biyun lam yaqimis salata shi ba ya tsaye da sallah fa Alƙur'anu alqur'anu hujjatun alayhi to ai ƙur'ani qur'ani zama hujja ne akan sa Ƙur'ani cike yake da waƙe mu salata wa atu zakat wurare da dama shi kuma yace mai imani ne kuma ya san sallah rukuni ce daga cikin rukunan musulunci kuma baya sallah da zaka ƙur'ani ya zama hujja a akan wasani mutum na biyu a kamar salata shi kuma sai ya tsaye da sallah fa Alƙur'anu alqur'anu hujjatun lahu shi kuma sai ƙur'ani ya zama hujja ce a gare shi ta yaya abin da alkur'ani ya yi umarni da shi ya aikata umarnin saboda haka ya zama yana da hujja daga alkur'ani ya zama masa hujja ya ce wa rajulun akar da dai misali yake baka da wani mutum shi kuma lam yi utin zakata shi kuma baya bada zakka tunda ta shafi dukiya ita zakka ɗaya ce cikin ɗaya cikin arba'in da ake bayarwa ita ma rukuni ce yadda za ka ɗaya da sallah haka za ka ba da zakka yadda ka yadda sallah ba makawa to haka ita ma zakka in dukiya ta kai misali babu makawa dama abubuwa guda uku ne ya zama balagan nisab dukiyar ta kai nisabi sannan mulkan tamman mallaka ce cikakkiya nisabi cikakke sannan aman ko haulan kamilan shekara cikakkiya to aka haɗa yana gon guda uku dukiyar ta kai nisabi cikakke sannan mallaka cikakkiya ba a haɗa ba ce ba kamfani ba ne a an kamfani ne sai dai in shayar kowa a kamfanin ta kai zakka to yake da sai a je a tare a fitar gaba ɗaya ko kuma kowa an ba shi a shekara je a haɗa da nasa ya fitar eh sadaka amma dai ita zakka sharaɗinta ya zama nisaban kamilan ya zama nisabi ne cikakke mulkan kamilan mallaka ce cikakkiya sannan haulan kamilan shekara cikakkiya ta zago to fa idan wannan sharaɗan ta suka cika to ko ta jariri ce dukiya sai an fitar mata zakka kun san ita zakka ba ruwanta da yaro ba ruwanta da mahaukaci eh kawai wa yake da dukiya in jariri da aka haife shi a barka aka tara masa miliyoyin kuɗi in shekara ta zo ba a yayin shi ba amma ya fara zakka dan za a fitar da zakka a dukiyar sa in account aka sa masa amma shayi aka sai masa zari a fitar da zakka ita zakka ba ta da karami annabi sallallahu alaihi wasallam ne da ya aika mu'azu zuwa yamen sai ce innaka ta'ati qauman min ahli alkitab kai zaka jewa wasu mutane ne cikin ahli alkitab in ka je fal yakun awwalu ma tad'uhum ilayhi to ya zama farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi shahadatu Allah ilaha illallah tauhidi wa fi riwayatin ila an yuwahidillah a wata riwayar ma ta yi dama ta yi masa ka kira su zuwa ga ta Allah to dama foundation ne asasi duk abin da zaka yi na ibada in ba tauhidi ai babu asasi shine farkon aikin manzanni in suka bakunci al'ummai wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an الله ku bauta ma Allah shine farko tauhidi wajtani bi dagu ku nisanci bautar dagu to haka ka kira su zuwa ga bauta ma Allah sai ce fa inhum afa'uka lidhalika idan suka yi maka biyayya a abu sabautan Allah suka ce sun yarda Allah wahdahu la sharika lahu za su bauta masa da wannan matsayin to sai ce fa a'lamahum abu na biyu ka sanar da su annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylatin ka sanar da su Allah maɗaukacin sarki ya wajabta musu salloli biyar a kowane dare da yi salawatu hamsu biyar nan ma idan suka ji suka bi suka yadda za su yi sallah lokaci biyar wajibi ce a kansu sai ce fa'iru ma ɗa'uka lizalika in su muka biyayya a bisa sallah ma to fa alamahum ka sanar da su annallah hafta raba alaihim sadaqatan Allah maɗaukacin sarki ya wajabta musu zakka to mahallin shahid din sai annabi rama yake to ukhazu min aganiyaihim wa turaddu ala fuqaraihim da ka je yamin ka karba daga mawadatan yamin wa turaddu ala fuqaraihim ka ba wa mabukatan yamin muna magana ne akan zakka ba ta da yaro ba ta da babba ba ta da hankali ba ta da mahaukaci kawai ka'idar ta wa yake da dukiya shine kawai ya ba da zakka in ta shekara to sai muka ce dalili wannan hadisin annabi ya ce to kazu min ihim wa turaddu ala fuqara'i ka karba daga mawadatan su ka ba mabukatan su wa ya gane matsalar da ta haɗe kowa da kowa muka ce yaro mata ya bayar a wannan jimlar ba ku gane ba karatun ke eh. ai dalilin da ya wuce fita musamman ai misali ka yaro kun bai kai shekara goma bai hau shekara goma ba sallah ba wajibi ya kan amma za ka ce zakka ita ba ruwanta ko ta jari ta muka ce ko a barka aka tara masa kudin da ya kai zakka shekara za ta giyo ba a yayi shi ba amma zai fara zakka duk mun ji wannan kuma wannan ma muna da za ni a karkashin nake ka ku gane fiqh to kazu min agani ya ihim wa turaddu ala fuqara'i ka kama hanya sai kawai tu'kazu min aganiya'ihim cewa annabi da yake kawai daga mawadata bai ce ko yaro ko babu ba kenan idan jariri mawadaci ne kai ɗan shekara bai sai ka ga ya baka zakka kun gane a min ya a aganiya'ihim da yake shine ya gani kawai an mahaukaci da baya sallah mawadaci ne yana da share a kamfanoni kai ne hankalin ko zai baka zarka kai yi ka da masallaci shi kuma baya zuwa sallah su kawai haka a yanda za a gane haka shine annabi ta min agani ya in kawai daga mawadatan su za ka ina mawadaci yake jariri ne ko mahaukaci ne kawai ya kawo zaka yawwa sannan kai kuma kace saboda haƙƙin Allah ce mafi yawanci zakka haƙƙin dukiya suke cewa shi yasa ma idan yasa aka ce ma kowa sai ya fita in haƙƙin Allah ne sai ka baraka kamar sallah amma haƙƙin dukiya ce saboda in baka fitar ba za ta lalace yasa aka kira ta zakka yanzu muke tsarkake dukiya in ka batta baka tsarkake dukiya ba akwai matsala eh ko da ban gane ko da haram ce ba to wannan kuma wani karatu ne daban kaka fitar da mu daga layin da eh. saboda haka a ah, yace wato afkazu min agan ya yi maturar da ala fuqara daga nan sai ce masa fa'ilhum aba'uka lizalika idan suka maka biyayya a bisa haka abubuwa guda uku shaidawa ga sun sai Allah sun yarda sai da sallah sun yarda ba da zakka sun yarda sannan in su maka biyayya a bisa wannan kai kuma wa iyyaka wa kara'imi amwalihim ka kiyaye zaɓaɓɓun dukiyarsu kai sa'i nan sai sa'i shine mai karɓar zakka kada ka je karɓar zakkar dabbobi ka kwashe iyayen garken ka ban musu yaya shine wa iyaka wa karahim amwali ka kiyaye zababbin dukiyarsu malamai suka ce ana akwai hikima mai karɓar zakka ta yi ba zai zai ruba iyayen garki ya ɗauke wa mai siyo ba kiyayi ba ba kuma zai karɓo yan ƙanana yan jami'ai ba a haɗaki ake karɓa a nan hikimar shine in ka ɗauko tsaka in ka je ka ba wanda aka ba wa, in shi ma kiwo zai yi to dama ya samu da ta kiwo in kuma sayarwa zai ya samu daga ya kai kasuwa za a samu shi kuma mai ba da zakar in kaji in ka dauke masa iyayen garke to illar da kai ba ka zo kuma ka karba ina za ka zo ka ji ka dauke iyayen garke shi yasa a kasake ake dauka yasa ne da ce wa ka wa kara'imi amwali ka kiyayi zababbun dukiyarsu annabi ta tsaya nan ba sai ce ma'azu bin jabal wattaqi da'awatal mazluma ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta da kaga an tura kai ne malamin su kai ne komai nasu kuma ka wuce gona da iri wattaqi da'awatal mazluma sahabi ne annabi yake masa wa'azi da ka san waye mu'azim bin jabal ka sai ka sallama cewa kawai ba wanda ya fuka gumba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'azu ya fi kowa sanin halal da haram a cikin sahabbai ya ce ya fi kowa sanin halal da haram a'lamun nasu bil halali wal haram haka annabi ya ce sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'azu. ya'ati yawmal qiyamati amama al-ulama Watin, ranar tashin alkiyama zai zo a gaban malamai da tazara ba majalisi ba shi yana gaban malamai amma wannan mu'azin ne aka tura shi yamen amma da ke wa'azi baya tsallake kowa sai annabi yake masa wattaqi da watan mazluma ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta fa hu laysa bainaha wa bainallahi hijabu don addu'ar wanda aka zalunta ba ta da shamaki tsakaninta da Allah ina ka zalunce sai ga bayan da zai haƙƙin sai fito duwan da ya ga bayan da haƙƙin sai fito bayan da zai haƙƙin sai fito a ƙarshe me yake yi bai ya mutu sai Allah ya to daga nan da ya ce Allah ya samana yanzu nan shi ya kasa amma ya san Allah ya isa inda shi ya kasa to daga nan da kuma mai haƙƙi ya ce Allah ya isa shi kuma Allah sai ce tsoron naka walau ba'ada hinu zan taimake ka koda ba yanzu ba isa wani mai hikima ya ce la ta zuliman na iza makunta makotadiran ya ce kakkai zalunci in ma ka sami ikon zalunci me yasa ya ce fazilmu yarjo uku babu ilan na jani shi zalunci karshensa na dama don ta namu ainuka wal mazalumu muntabi kana can kana bacci da idanunka kai azzalimu amma al wanda aka zalunta muntabi yana farke ya kasa bacci to da ya kasa barci kuma me yake yi ya da'u alaika wa ainihin lahi tanani kai da ka zalunce shi yana addu'a ne akan kanka kai azzalimin kuma idanun Allah ba ta barci Allah kiya wani abin in ka gane sai ga yaya za a yi da shi na ga wani yana bayani cewa ƙasar nan a shekara uku wanda yake rike da ƙasar ya ci bashin da shekara 60 din ƙasar ba a ci ba duk bashin ba da wanda ya gada ya ci ake ta kukan nan shi yanzu a shekara uku ya tunama shekara uku to ya ci bashin da dukkan shugabannin kasar najeriya ba su ci ba sannan kuma da aka janye subsidy sai da ra kudin mai kuma a tsara tono mai din sai da ya kai ana samun trillion fa dari a shekara suke hadawa bajet din kasan trillion goma sha uku aka yi to Allah wanda ya ji bajet din trillion sha uku yake samun dari a gida ranar nawa ya samu abin ya fi karfin rana me ya kai shi cin bashi kuma har suka rasa mai ake da dukiyar ina faɗa ne saboda ina da abin nan da documentary din a hannuna ne yana cin waya ta yasa haka to kaga ai wata ita a wata masaluma sai ka in ka kalli irin wannan hadisan wannan al'ummar ta ina za ta kai kanta Allah ya raba mu da halaka saboda ka fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijabun idan babu tsakanin tsakaninsa da Amina, to ne yake cewa wa yi uti zaka ta shi kuma yana ba da zaka muka ce zaka ɗaya bisa arba'in ne cikin abin da kake da shi misali in kana da miliyan arba'in, to miliyan ɗaya ne ne. cikin da tara a filafiya amma daga da ta kai miliyan ɗaya zai fitar zai fara kallon kai zakan har miliyan ɗaya. da yana ba da dubu ɗari biyu wanda yana fitarwa ba matsala aka haura dubu ɗari biyar yana yaƙi sai ga kuma ta kai miliyan ɗaya bai fa lura cewa ba shi yanzu ta kai miliyan arba'in wadda aka ba shi da ba raba arba'in ba shi amma sai ya bar jaki yake dukan ta yi a za a yi abin da bahaushe ke ta hana ma ba da rago fata yanzu ya kuma yana kallon yawan miliyan ɗaya baya kallon yawan miliyan talatin da tara da allah ya bambata kuma ba da shi aka haife shi ba ya sani to haka abin yake to ɗaya bisa arba'in ce dai da dukiyar da take banki din da jarin da ake juyawa shi ne zaka ji ma yan kasa sun ce lissafi ake an tsaye da komai ana so a ga nawa ne a fitar da ɗaya ne bisa arba'in ko dai an gama lissafin ɗaya bisa arba'in ne amma kuma wani da Allah ya ba shi dukiyar da yawa an kaji ɗaya bisa arba'in din wannan nasa kuma sai ya rike mutane da yawa wani ma ya rike gari da yawa da wannan ɗaya bisa arba'in haka Allah ya yi. Don haka cewa rajulun lam yu'ti zakata da mutum da baya bada zakka fal qur'anu hujjatun alayhi to ai kaga an sami irin wannan to shi kuma qur'ani ya zama hujja ne a kansa maimakon hujja a gare shi wattani shi kuma ɗayan atar zakata yana ba da zakka fal qur'anu hujjatun lahu to shi kuma qur'ani ya zama hujja a gare shi To Allah ya dace da mu wa bi hadhihi al munasaba yace da wannan munasaban ne a waddu zan so an azkura fi an na fi kenan in tunatar da kaina wa iyakun da ku bi mas'alatin muhimmatun da wata matsala mai matukar muhimmanci wahiya yace matsalar ita ce kulluna kulluna yatawadda kowanne daga cikin mu kowa daga cikin yana alwala mutuka dai musulmi ne idan arada salata idan zai yi sallah lakin sai dai aka a al'ahayi mafi yawancin lokaci yuridul insanu dan adam zai so an ya koma bi sharɗin ibadati fakat kawai ya tsaye ne da sharaɗin ibada mana sai an yi alwala sharɗi ce na sallah to haka zai alwala kawai ya yi sharaɗin ibada ne fakat wa za la ba aka wannan babu laifi amma wa ya hasulu bihi al maqasudu da wannan dai kuma zai kai ga makasudu. lakin ka shay'un a'la sai kuma akwai wani abu babba madaukaki wa atammu cikakke wanda ya fi cika shine awalan idza aratta an tatawabba idan kai nufin yin alwala yastashir annaka to ka ji a filin dinka a ranka cewa kai mutamaddilin li'amrin lafi wanda zai yi wani aiki ne da Allah ya yi umarni mutamaddilin li'amrin lafi fi kaulihi a ina ne wannan umarnin Allah ya fito na alwala da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani idza kuntum ila salati idan kun tashi yin sallah fabsulu wujuhakum wa aydiyakum ku wanke fuskokinku da hannayenku ila almarafiqi zuwa marafiqai wamsahu bi ru'usikum ku shafi kanku wa arjulukum ku wanke wa arjulakum ku wanke kafafunku ila raka'abaini zuwa idan sawu to lokacin da ka tashi yin alwala ka tuno cewa umarnin Allah ne da wannan aya zaka na farko kenan suratul ma'ida aya ta shida hatta ya tahaqqaqu laka ma'anar ibada dan ka tabbatar da ma'anar abin da zaka yi innan fa ibada ce a umarni na Allah wannan shine abu na farko saniyan abu na biyu idza wabba'ata idan zaka yi alwala istashir ka keji a filin na jikinka annaka muttabi'un muttabi'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai ne biyayya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu qala domin manzo Allah daraja da amince Allah tabbata a gare shi hadisi ya ce man tawabba na hawa wudu'i haza duk wanda ya alwala irin wannan alwalar tawa sun masalla raka'ataini sannan ya yayi sallah raka'a biyu kaga kenan ashe annabi ya koyar da yadda yake alwala yadda za a yi alwala saboda kana buƙatar umarni na Allah ka yi don Allah ka yi mutaba'a kuma wajen yin ka da annabi don ya koyar da yadda ake ya ce wanda ya yi alwala irin wannan tawa hina izin ya kunu to dai lokacin da ka haɗa wani nagon guda biyu ba kawai ka zo alwala ba tare da tunanin wani alwalar ibada ba ce ba tare da tunanin yadda nake yin ba koyarwa ce kai abin da kai ke so na maka kenan in ka zo ibadar ka yadda ka ji a ranka cewa wani alwalar ibada ce sannan yadda nake wanke fuska wanke hannu nan biyayya ce koyi ne ga annabi sunna annabi sallallahu alaihi wasallama to shine ce idan kai wannan ya kunu al-ikhlasi wal mutaba'a ka samu ikhlasi yi dan Allah kuma ka samu mutaba'a biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salisa abu na uku ihtasib al-ajra sannan kuma ka nemi lada alallahi azza wa jalla a wajen Allah mai girma da daukaka bi hazal wudu da wannan wato alwala li anna azal alwudu domin wannan alwala yukaffiru alkhabaya yana kankare wa dan adam kurakuransa ita alwala fata kharju kadayal abdi sai kurakuran bawa in yazo alwala sai su fita zunubansa kenan ma akiri kabaratin min kabaratul ma'i a ƙarshen zubar ruwa daga ƙarshen ɗan yatsun ko ƙarshen fuskar lokacin da ya zo wato alwala amma dai kullum muna faɗa duk falalar da kaji an ce tana kankare zunubai wani zunubai kake kankarewa ga irin zunubi kananan zunubai muka ce babban zunubi babban gora ne sai magogin karfe sai tuba in ma ya hada da haƙƙin wani an zalunci wani sai an samu abin da ake taraddul mazalimi mai da a wanda aka zalunta abin da aka zalunce shi dalili akan wannan Allah ne a suratul nisa'i yace in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima in kun nisanci kaba'ir manya-manyan zunuban da aka hane ku to mu kuma tanan za mu kankare muku zunubanku ƙanana za mu shigar da ku mu shiga babba kaga sharaɗin ma kankare maka sagayar ɗin sai ka ci ne kaba'ir in ta ji ta tanibu kaba'ira ma tun hauna anhu nukaffir an kum sai atikum wani rikirkun mu da kalan karima wa haka zalbaƙiya da yake wa haka zalbaƙiya da yake nufi ya baka misali da alwala to haka ta sauran ibadun ba An ka zo yin su ka halatta waɗannan abubuwan don ka san ibada kake mutaba'a kake abu na kuma neman lada kake shi yasa sau da an annabi zai ciwon wasiya sai ce isbiri wa hatatti ya ga wannan matar bai ce mata ya hakuri kawai ba ta ne ya mutu sai ta je kabarin ta sa kabarin a gaba take kuka take ta dashi har annabi sallallahu alaihi zuciya ya ganta ya ce ya la, ya ke baiwar Allah isbiri kinga ya haƙuri da rashin ɗan ba zai dawo ba wa hatattu bi nemi lada a wajen Allah to ba san wane ne ba ta daga kai ta kalle ta gaba masa ka zan halin su ta ce ilaika anni innaka lam kalamtu bi masibati ta ce ilaika anni tafi ka bani kuɗi dan masibar da ta samu ba kai ta samu sallallahu alaihi wasallama ba ta san waye ba bana ga ma da ta san waye dab ai da ta tsinci kanta a wani wadin ga yarin bizai a ainan nogoyin yariya ce ta amma da ba san waye ba to wani shine uzurin ta shi kuma annabi saburin liman azara ukul liman tafa ne hakurin wanda ya cutar da shi mai tausayin wanda ya masa jafa'i sai jafa'in ta ya tafi ya barta sai daga baya bayan ta gama zaman kuma bitan ba zai dawo kuma ba za ta kwana a wurin ba dole ta koma gida dole kan wannan ita ba wuce yace tilas ba hakuri ba shine kuma sai suke bada labari sai a gindin kabarin ma wani mutum mai kama kaza mai kama kaza to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sanan ne ne ita ce bata san shi ba tana ba da aka ce ke da tarko in ba rasulullahi shi baba wannan maganar ba sai kuma ta gigi ke ta gigi hijabi sai wajen annabi rahama sai ya rasulullahi na zo na yi hakura nan ta a kin zo dai asabaru inda ta da matul hula ai hakuri yana na abin yana fara yana fado maka sai ka yi istirjari sai ka mai da Allah sa إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أعطى وله ما أخذ جزاء ميدا الله لمر يتنا أنبي أما كن كما كوكا بباشي باشي كن ليزو ka gani da almuhimmin shayar ɗinmu shi ne da aikin da za ka yi ka sa ran samun lada istidiri wa hatassi na mara amalu bin niyya cikin shi ne ke salisar na uku ke tasibul ajara ala Allah wa jalla wa ala wa hazar hazar bi hazar wudu da wannan alwala li anna hazar wudu don wannan alwala yukaffiru lil qadaya fa yakhruju qadaya al yad kura wato zunubai na hannu sai su fita ma a akil kasarata min kasarata mai a ƙarshen isar ruwa ba a daga salil yadi bayan wanke hannu wa haka zalbaƙiya hazihil ma'ani waɗannan ma'anoni a salasa na abubuwa guda uku al-jalila al'azima aljalila aktasarul ahayin za ga waɗannan ban guda uku da aka shiga kiyaye da su a kowace ibada mafi yawancin lokaci ta gafalu ko na gafalu an ha muna gafala gabarinsu zalika iza aratta an ci salliya to haka kuma idan ka yi nufin yin sallah wa qumta lis-salati ka tashi sallah ko ka fara kama sallah istashur ka ji a ranka an amuran lahi bi qawli wannan sallar da zaka yi da ka tare kabarar harama umarnin Allah ne saboda Allah ce wa aqimus salata sai da sallah suratul baqara 43 su matashur sannan ka ji a ranka annaka tabi'un li rasulillahi sallama kana biyayya ne ga manzon Allah ai su kala kina manzon Allah ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ina yin sallah wannan ruku'un da kake da dagowa daga ruku'u thumma intafis al da sannan kuma ka nemi lada li anna hadhihi sala saboda wannan sallah kafaratun lima bainaha tana wato kafara ne ga abin da yake tsakanin sallah wa bainas salati da wata sallah ukura da za in kai asubahi tsakanin da azhar kafara azhar tsakanin da la'asar la'asar tsakanin da magariba magariba tsakanin da isha'i isha'i da asubahi to haka ta wahalin majarra malama haka sauran ibadun ma haka za ka sai nake cewa wal hadisin inda ahmad shi wannan hadisin na wato sallah zuwa wata sallah na imamu ahmad ne an abdullahi bin sa'ibin daga abdullahi bin sa'ib an abi hurairah daga abdurrahman bin sakhari qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzo Allah daraja da mutum Allah tabbata a gare shi yace as-salatu maktubatu sallah ta wajibi ila salati zuwa wata sallar allati ba'ada da za ta biyo bayan wadda kai kaffaratun lima huma to suna kankare kananan zuban da ke tsakanin su kala sai ce wal juma'atu ila al juma'ati daga juma'a zuwa juma'a su ma kafara ne wa shahru ila shahr daga ramadana zuwa ramadana yani ramadana ila ramadana kaffaratun lima bainahuma shi ma kafara ne abin da ke tsakanin su sai mawallafin littafi yace yafutuna hazal haza kasira yace amma wannan abubuwan guda uku in ka zo ibada ka tattara hankalinka ka hada su yana kwace mana da yawa muna asarar wannan shine ya butuna haza kasiran walizalika tajidna ka same mu walizalika tajidna nas'alullah an yu'amilana yace to muna roƙon Allah ya ma'amalance mu bi afawihi da afwarsa saboda tauriya mukan gafala ga waɗannan abubuwan sai ce muna roƙon Allah ya mu ayi mu'amalance mu da afuwarsa la nasaddiq bi asarin ibada kada mu je ba ma samun wani asarin ibada din kama yan baki kamar yanda ya dace wa illa in ba haka ba fa hanu nashhadu billahi muna shaidawa ga Allah annas salata tanha anil fahsha'i haqiqa sallah tana hana alfasha wal munkar da mummunan aiki walakin man minan nasi waye daga cikin mutane iza sallah idan ya tashi yin sallah ta gayyara fikirhu tunaninsa yake canjawa wa na nahatuhu salatuhu anil fahsha'i wa na nahatuhu salatuhu anil fahsha'i kuma sallarsa ta ke hana shi alfasha wal munkar da mummunan aiki ce, Allahumma illa kalilun. ban ce babu gaba ɗaya ba amma illa qalilun sai yan kaɗan ya annal ma'ana al maqsud mafquda saboda ainihin ma'anar da ake nufi an rasa Allah ya datar da mu ina ga nan shine za zamu kwana abin da makaranta daidai muka fassara da cewa ce daga Allah kuma mun zo karshen sharhin wal qur'anu hujjatul laka aw alayka sai sharhin jumla ta gaba zamu shiga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kana na makaranta abu uku shine yarda lakum an ta'budu wa la tushriku bihi shay'a ku bauta masa ku yi shirka da shi wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku rike igiyar Allah gaba daya kar ku rarraba wa an tanasahu man walahu Allahu amrakum ni na tiya ganda Allah ya jibta masa al'amarin na'am to sai Allah muna roƙonka da sunayen ka tsarkaka da sukofin ka madaukaka Allah dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da kan hanya Allah ka san ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu yi abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata da cikin da zai fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kan gari Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure su da ne yin aure Allah ka ba su halin yin aure aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mazaje na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramu ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimin sauran ka Allah ka ba mu da na zama tarbiyyar tafiyan mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tarar da su ya rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay'in قدير اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التقلان ولا حول ولا قوة إلا بك Allah ka sami mai albarka ka fi kowa sanin kasar ka fi kowa sanin alkhairan da suke cikin kasar ka fi kowa sanin mata da marayu da yara da raunana da tsofaffi da miskinai da suke cikin kasar ka fi kowa sanin masu mulkin kasar waɗanda suke nufin kasar da alkhairi ko a 'yan kasar ko a na wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka san su Allah ka taimake su Allah ka karfafe su Allah ka sa su karfin duk abin da ya taso musu waɗanda ba sa nufin kasar da alkhairi ko a 'yan kasar ko a na wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka san su Allah ka yi mana maganin su idan suna cikin tsarin mulkin mu Allah ka zara hannayen su Allah ka mai da su yan kallo Allah ka sa sai dai su ga ana yi bi rahmatuka ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin